Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da 'yan jam'iyyar apc a jihar bauchi ke bukata idan har jam'iyyar tana so ta kai labari a zaben da ke tafi muna kuma da rahoto kan wani taron karawa juna sani da ake gudanarwa a jihar tawa jamhuriyar nijar da nufin tada tsimin al'umma kan abin da ya shafi lafiyarsu sai kuma matashiya daga hukumomi a jihar borno sadaukar da al'umma abin da yake faruwa a borno state da yobe akan wasu mutane da suke zuwa suna jin hankalin jama'a cewa su kawo kuɗi su sa kamfanin su idan sati ya zagayo za su ba su riba kashi 25 bisa ɗari hakika wannan mutane da yawa sun shiga ciki kuma sun bayar da kuɗin su farko da suka fara waɗansu sun saka sun zo an basu bayan sati daya sai ga cewa jama'a sun gane ana ta zuwa suka tara kuɗin mutane da yawa sai suka gudu Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka na Daula Salim kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ga cikakkun labarai mai karatu baba ya komi kiri. manema labarai da ke tare da shugaba donald trump zuwa taron kolin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki a argentina sun ce shugaban na cikin matukar damuwa biyo bayan amincewa da tsohon lauyan sayayi na yin karya gaban majalisun tarayya akan batun kamfanin gine-ginen eh, trump a kasar rasha koyin ya amsa laifinsa ne a gaban kotun tarayya a New York a jiya Alhamis cewa ya yaudari 'yan majalisa a kan batun lokaci na tattaunawa tsakanin shugaba trump da rasha game da gina katafarin ginin na trump a birnin moscow mai bincike na musamman robert mola da ke binciken yiwuwar haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump da ƙasar rasha a ƙasar london zaben ne ya shigar da ƙarar zargin kohin da yin ƙarya a kotu kohin da yana fuskantar hukunci na zaman gidan yari a kan laifin damfarar banki da wasu ayyuka masu alaka da aikinsa na sufurin tasi. kohin ya shaida wa kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa a bara cewa an gudanar da tattaunawar kamfanin trump da kasar rasha ne a kan batun gina katafarin ginin na trump a moscow a cikin watan janairun shekarar 2016 alhali kuwa an ci gaba da tattaunawar ne a cikin watan yuni na wannan shekarar bayan trump din ya zama ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben shugaban ƙasa a wani sabuwa kuma shugaban na amurka donald trump ya fara taron kwanaki biyu da sauran shugabannin duniya a yau juma'a a babban birnin argentina da take daukar bakoncin taron kolin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na g20 amma kuma shugaba daya da shugaban amurka ba zai gana da shi a wurin taron ba shine shugaban kasar rasha vladimir putin ganin jiragen ruwan ukraine da matukansu da basu iya komawa kasarsu ta ukraine din ba daga rasha trump ya ce ni kuma ina ganin kamata ya yi duk wanda ke da damuwa akan wannan batun ya soke duk wata ganawa da aka shirya a yi da yi da rasha a argentina yana fada a cikin wani sakonsa da ya aiki na twitter a cikin jirgin shugaban kasan amurka na air force one lokacin da yake kan sa zuwa taron kolin g20 a argentina da farko dai an shirya ganawar awa biyu tsakanin trump da putin duk da sukar lamiri da putin din ke sha a cikin amurka da kawayenta na nato biyu bayan kama jiragen ruwan ukraine guda uku da ma'aikatan jiragen wanda suke kan hanyar su za su koma wato kasarsu ta ukraine a ranar lahadi sakatariyar yada labarai a fadar white house sarah huckabee sanders ta faɗa wa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa na air force one cewa an ɗauki shawarar soke ganawar ne a cikin wannan jirgin bayan wani bayani da sakataren harkokin wajen ƙasar mike pompeo da kuma shugaban ma'aikatan tsaron ƙasa john bolton da kuma babban ma'aikacin fadar white house suka yi wa shugaban ƙasa. Ka gaida baba ya kuma makiri da karanto labarai. To da labarin taska bude taskar rahotannin nama a jihar Borno Najeriya inda jami'an hukumar EFCC suka kira wani taron manema labarai domin faɗakar da al'umma kan wani sabon salon damfara. A cikin hirarsu da wakilin Haruna Dauda biyu babban jami'in hukumar da ke kula da jihohin Borno da Yobe Alhaji Aminu Ado Aliyu ya yi ƙarin haske dangane da lamarin. mun kira ku nan gurin domin mu faɗakar muku eh, faɗa muku domin ku faɗakar da al'umma abin da yake faruwa a borno state da yobe akan wani su mutane da suke zuwa suna jin hankalin jama'a cewa su kawo kuɗi su sa a kamfanin su idan sati ya zagayo za su ba su riba kashi 25 bisa ɗari misali idan ka sa dubu ɗari a ciki za a baka dubu ɗari da ashirin da biyar in ka sa miliyan ɗaya za a baka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin to hakika wannan mutane da yawa sun shiga ciki kuma sun bayar da kuɗin su da farko da suka fara waɗansu sun saka sun zo an basu bayan sati ɗaya aka yi sati biyu sati uku wata ɗaya to da sai ga cewa jama'a sun gane ana ta zuwa suka tara kuɗin mutane da yawa sai suka gudu wanda suka dauka aiki yaron gari ne wanda suke neman aiki ba su da aiki ba san me yake faruwa ba ba san manufar su ba kawai suka dauke su aiki yanzu sun gudu sun bai yara da magana hannunsu to yanzu an kama mana kara muna nan muna bincike har yanzu mu samu sunan mutanen guda biyu ba akwai wani oluwa shegun da wani sadiq sun su ainihin wanda suka yi abin sun gudu sun zo da sunan kamfani ne ko sunan kamfani suka zo millennium eh, multi trade limited su ne suna kamfanin su kuma sun kama ofis a nan a kama ofis a nan cikin gari a nan can wajen bagaro na ne suka kama ko wasu ne wajen wasu end suka kama kamar mutane nawa ne suka zuba kudaden su haka wanda kuka gano cewa sun zuba kudaden su kuma an gudu da waɗannan kudade musofa da ya zama wajen mutum kusan arba'in wani suka zo mana da complain. kudi kuma sun kai wajen miliyan goma sha biyar zuwa ashirin wanda su muka tattace yanzu muna san akwai su da yawa ba su zo ba wasu kuma suna wani yan sanda ne muka samu labari kamar su waɗannan mutane su karbi kuɗaɗen kamar akwai wanda kuka kama a ciki ne ba wani muka kama har yanzu ai sun gudu wanda kuma muka samu yara suka je suka yi kasuwanci abun a waje suka jawo jama'a suka zo su kuma yan gari ne wanda kuɗin bai hanzai ba kuɗi a wurin su ba amma idan mun kama waɗancan za mu ji ko tare suka yi suka raba ko ba suka yi ba amma dai har yanzu mu samu takamaiman abin da za mu ce akan su suka su ma sun ci ba ko ba su ci ba amma su suka yi kasuwancin suka jawo mutane suka yi suka yi kasuwancin da su kamar wani irin mutane ne suke shiga su zuba kuɗin su a yadda sa tafi da waɗannan kuɗaɗe to a yanzu abin ma ya zama ba za ka ce wai talauci kadai ba saboda wanda muka samu mafi yawa ma yawancin su ma'aikata ne ma hada sojoji ma manya a ciki hada lauyoyi a ciki hada masu aikin banki a ciki sannan kuma sauran matan aure haka da matasa 'yan mata da mari so yawanci dai mutane suka tantancewa kuɗi neman su halak ne amma yadda za a same su kan akwai hanyoyi da dama idan mutum ya ce zai bi yawanci irin wannan na gaggawa to karshe za samu matsala maganar mutum ya kawo kasa kuɗi kashi ya baka kuɗi kai ka san wannan karya ne sosai a kiyaye eh. a ku hukumar kuna efcc kamar wani mataki take doka don wayar da kan jama'a game da irin wannan al'amari musamman da suke ganin cewa sabo ne a wannan yanki eh dama mu efcc a yi daga cikin kudurorin mu ne mu faɗar jama'a irin wannan mugun abu da yake faruwa domin jama'a su fahimta kada a cuce su to yana rage cikin abin da muke yi yanzu mai kira ku domin ku faɗa wa jama'a ku yan jarida ku faɗa jama'a ga abin da yake faruwa domin su sani kuma su su su hakaltu da abin da yake faruwa kuma muna fata kuma za ku yi mana hakan domin jama'a a samu sauƙin abin ba sai ya faru ba a zuwa kamar kuka ana kuka bayan da za a yi to aka ce eh, rigakafi ya fi magani in ji bahaushe haka yake Za mu sake komawa Najeriya amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda ake gudanar da taron karawa juna sani na wuni biyar a jihar Tawa. Wakilin Haruna Mamman Bako na da ci gaban rahoton. Wata ma'aikata ce mai suna Centre de Formation en Gestion de Collectivité Territoriales CFCGT a Faransance a shanguriyar Niger ke can tana baiwa ma'aikata da magajin nan gari da kansiloli na ƙananan hukumomi horo na tsawon kwanaki biyar a garin birnin Kwandi. Horon dai na nasaba ne da faɗakar da ƙananan hukumomin domin sawar ma ma'aikatansu kariya da cikakken yanayi na samun lafiya a wuraren ayyukansu. su kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron ta yi mini ƙarin bayani. Sunana Madan Gyallo shi. To nan ga dai zakuwa mu birnin Kwanni dai mun zo ne saboda mutanen kominikin na daga mayar sg jean voye dukansu sun zo ne saboda a ba su kamar ilimi hakan ga wurin fannin lahiya da kariya ta wajen aiki kun sani akwai kamar hakan ga doka da yawa saboda wurin ma'aikata abinda ya kamata a yi abinda bai kamata ba a yi saboda duka na furan lahiya jikin ma'aikata abinda kumin ya kamata su yi kamar su yi aiki que da abubuwan da formatar zai gaya musu cikin abubuwan nan kuma akwai abu da yawa kamar mai aiki da lantarki ya kamata a sayo mishi kamar gan hakan ga da ko ya taba waɗansu wurare wuta lantarki ba zai kama shi ba kamar hakan ga masu shara suko ya kamata a sayi musu abinda nasaru suna ke babet ana sa ne ga hanci su ma waɗansu daga cikin waɗanda suke halartar taron bada horon sun bayyana muna abin da za su yi bayan sun koma a ƙananan hukumomin su. Ni sunana Madam Sule Hajiya Rakiya da Ni mataimakiyar mayar ce ta malbaza ta harko waga farmasiyon ta shahi lahiyar jiki da tsare lahiyar jikin mutane da yanayi environment kwa a wurin aiki shi dai horo da ake badawa don saboda a amfani da shi ne jama'a su ma su yi amfani da horon kenan horon in aka ba mu mu an muka tahi muna yada shi ta hanyar radio ko ko ta hanya hira hakan ga in aka samu gurfkin mutane kana iya kaɗan tsunkano ɗan abin da ka tarrika mu da muke jagorancin kominoni da waɗanda ake jagoranta kowa wurin aikin shi akwai haɗari iri-iri na kana zama wurin ma'aikatarka da kuma abin da ke kewaye da kai kenan akwai haɗarurruka kenan haɗarurrukan nan ne ya kamata a kiyaye duk wanda ya ɗauki kamar ma'aikata kenan ya kiyaye waɗansu dokoki wanda zai sa wannan mutumin ya zamna lahiya da bisashen da environment duka itace da sarwansu kowa ya shi daɗi yanayin zama. Sunana rabu Sali, kwansayi tsarna. Bisa wanga taro da muka zo gaskiya mai horin ciki da muka taho shi. Koron dai ya shafi ƙananan hukumomin Malbaza, birnin Kwanni, Tsarnawa, Bazaga, Alela da da dogarawa dukkansu a cikin jihar tawa haruna mamman bakwa na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger Fatuwa gaida na birnin Kwanne bari mu rufe taskar hotonnin namu a jihar Bauchin Najeriya inda yunkurin shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa na ɗinke barakar da ta biyo bayan zaben tsaye da 'yan takara ya bar baya da ƙura. Captain Mohamed Bala Jibril ya bayyana matsayinsa game da zaman sulhun a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Mohamed. abin da ba za yi shi ne ba za mu fita apc ba abin da nake so ta yi adalci na farkon haka tsayar da muhammad abdullahi abubakar ba za mu ci zaɓe a jihar bauchi ba saboda ka su zaba ko su tsaye da shi mu faɗa zaɓe ko su nemi wani a cikinmu su tsayar don mutane su zaɓi abin da zai musu kyau a suspendin ɗin shi gwamna daga jam'iyya ko a kore shi ma daga jam'iyya saboda in ana magana antifati shi na sa wuce antipati shi mai kisan jam'iyya ne ina mu ma yanzu ya kai mu ƙara kotu wai a kore mu dr ibrahim yakulame ya tsaya kai da fata cewa ba a yi zaɓe ba ko me dalilansa a wannan zaɓe da aka yi ran biyu ga wata ba bi ka'ida ko ɗaya ba kuma in an yi zaɓe dole akwai wakilai wanda su za su sa hannu mu da wakilan hukumar zaɓe na ƙasa to a wannan zaɓen babu inda aka sa hannu babu inda ɗan takara ya sa hannu ko wakilansa babu inda ainihin suka sa hannu ko wakilansu kuma mutanen bauchi suna nan za su kare abin da yake nasu ne kuma mu za mu ci gaba da yaƙi a kai shi kuwa gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya ce an gudanar da zaɓe sannan ya ce tun kafin a kafa kwamitin sasantawar ya yi kokari na ƙashin kansa domin sasanta tsakanin 'yan takarkarun a faɗin jihar bauchi an yi zaɓuɓɓuka na fudda gwani daga lokacin da zaɓuɓɓukan nan suka shuɗe zuwa yanzu na yi mitin sau ɗaya sau biyu da dukkan wani ɗan takara da ya rasa wannan gurbi ɗin ina kuma da niyyar rage musu 'yan wahalhalun da suka sha bugu da ƙari 'yan takarar gwamna kowannensu na bi hanyoyi na shawo hankalinsu a kan su zo mu zauna mu fahimci junanmu na iyakacin kokari na kuma ina yi na kokarin samun maslaha daga jihar gombe kuwa mr john lazarus yorio ya bayyana gaban kwamitin inda ya ce abin da shugaban kasa ya yi shine daidai idan shugaba ya umarci jam'iyya ta yi kuma ta aikata abin da aka sata Mr. President is doing is the right thing. If Mr. President has advised the party to do it and the party has done it, that's what give me, gives me the confidence that something will be done. To yana da karfin gwiwa za a yi wani abu a kai sama da 'yan takarkaru 200 ne daga jihohin Bauchi da kuma Gombe suka gabatar da kokensu kan zaben da gwani. Abdulhab Muhammad muda Amurka da Gabci a Najeriya. a gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ta lamu lamu isa To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon a nan Washington ɗin ke cewa karfe biyu da minti goma sha shida na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da Dr. Aisha Yushawa Armayau, inda ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma ƙalubalen da ta fuskanta a rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta, shin ko ana samun mata da ke karanta wannan fannin na karatun lafiyar ƙwaƙwalwa? Sai ta ce. to yanzu gaskiya a yanzu na san a arewa a arewa yanzu na san akwai wata da ni ban ma taɓa ganin ta ba sai da na je Kano da yake yanzu na kai ga ina zuwa ina musu jarabawa akwai wata yar Kano yanzu na mm. ganta yanzu ta yi jaraba ta ɗaya ta biyu yanzu na mata jaraba ta uku mace akwai maza kuma ina kokari ina ga ya zan yi in jawo matanmu na arewa su shigo cikin wannan fannin dan gaskiya akwai abubuwa da yawa da zaka ga in ka zo zaka ga cewa ba abin da mutane suke tunani bane kin hmm. gane akwai wani hmm. ciwon mace sai mace haka kin gane kuma ballatana a yanzu yanda gaba ɗaya duniyar ta hargitse da fitintunu da abubuwa kala-kala mutane da yawa suna shiga cikin damuwa. To dakta kafin mu yi nisa nan kamar za ki iya ba mu hmm. misalin irin abubuwan da kika gani a asibiti tattare da masu matsalar ah, hankali zan ce wanda za a ce e mace ce tafi dacewa ta fahimci wannan matsalar da wuri? to Kin ga ko akwai wani abu da na duba hmm. kwanan nan. Kin ga ko saboda ni a Katsina ce muna da asibitin masu hankalin na a Katsina ya daɗe. Eh Kin gane to wani lokaci eh, na kan je Katsina in je in ga marasa lafiya. Kin gane? Hmm. To akwai wani abu da na duba kwanan nan saboda a cikin kwanakin nan a nan Jos sai na kula cewa mutanen da nake gani ko hmm. mafi yawa mata ne waɗanda suka haihu mata ne wanda suka haihuwa farko kwaihuwa ta biyu da suke samun ciwon a asibiti ciwon taɓin hankalin kin gane kuma ƙananan yara kuma sai na ga cewa a katsinan ma da na je nakan gansu da yawa haihuwa ɗaya haihuwa biyu ka samu wannan ciwon miji ya tafi ka kin gane to kuma wannan ciwon mafi yawa yakan samu mata a cikin haihuwa ta farko generally ko muna ce mishi postpartum psychiatric disorders to a ciki za ki iya samun depression za ki iya samun waɗanda za su zo suna suna da psychosis kin gane suna mm. jiye-jiye suna gani-gani suna bige-bige kin gane to ta nace a to idan muna da irin wannan abun ai kin ga ciwon mace ai na mace ne ko haka to haka kin ga kenan muna buƙatar mata da yawa a cikin wannan tim din kenan ballanta na a nan arewa da bamu da su sosai dan bamu da su arewa To dakta wai me ke kawo wannan matsalar ta tabuwa hankali ga masu jego musamman haihuwa farko? Akwai abubuwa da yawa amma abu biyu da zan gaya miki shi kin na farko mace ta ta samu ciki kin sa akwai abin da ake ce ma hormones suna eh. suna samun matsala. Haka. Hormonal changes kin gane? Hmm. To wannan hormonal changes din nan zai iya sa mace ta yi developing psychiatric problem. Ta samu matsala a ta kenan. Eh, kin ga wannan kenan a cikin ga wannan sinadarin jikinka ne hmm. kin gane in kin kula akwai mata ma waɗanda idan za su yi al'ada za ki ga sun zama kamar irin abu kaɗan fita ko kuma abin da bai kai ya kawo ba ki ga suna wasu irin abubuwa ko kuma kawai su zama kamar very low hmm. kin gane ko kuma mata idan sun gama al'ada in sun shiga menopause hmm. za ki fara ganin su da irin wayannan problem sun haka haka haka zai iya yiwuwa kuma kin san ka haihu ka riga ka saba da wasu mu sun saba da bacci ba su saba da kula da yaro ba kin gane ba ruwan su kawai suna ta hidimar su yanzu ka haihu yaro ya hana ka bacci ko kuma ko na minti zaka rika duba yaron nan yana da rai mace za ta breaking down kuma support din nan is very important mutum in ya haihu kana son mutane around you support to yanzu nan da akwai a lot of poverty rashin kuɗi rashin waye rashin ba kama da abin da kai zaka yi ma kanka ka gyara jikinka in ka haihu wani ma ba zai maka ba kai baka da shi ba dai wani kuma ya zo ya maka mutane da yanzu ba su da shi to kin ga infection zai shiga shiga ka kenan mm. kuma immunity din mutum in ya zama ƙasa akwai yanzu ah, karance-karance da sabon bincike da aka da gane cewa eh, eh, eh, immunity ɗinka da abubuwan brain suna na a haɗe kin gane oh. saboda haka eh yanzu akwai sabon research da aka akan wannan then yanzu kuma coupled with da haihuwa kayi sai kuma na ga a katsina kawai ba eh. tsakanin januwari zuwa julai wata bakwai kenan a mm. wannan shekarar kin gane mm. a kusan kowane wata a watan januwari na ga mutum dubu da ɗari takwas da tamanin a kowane wata kin gane eh, a wata ɗaya kenan to sai na ga cewa tsakanin januwari zuwa julai na ga maza dubu shida da ɗari uku da sha shida kina ji mm. na ga mata dubu goma da ɗari biyar da casa'in da hudu kin gane a total ɗinsu gabaki ɗaya na ga mutum dubu goma sha shida da ɗari tara da goma Masu sauraro an nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Dr. Aisha Arma ya uyu sha'u da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gaishe ku yanzu kuma ga Daula Salim dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Amurka a wannan mako. Sharhin jaridun Amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon bari mu fara da jaridar Blade inda aka rubuta labari mai take gundumar Colombia ta samu koma baya wajen yaƙi da musgunawar cikin gida. a wani kididdiga da aka yi ya nuna cewa hukumomi goma sha tara a cikin 21 ba su da wani takamaiman tsari wajen yaƙi da musgunawar cikin gida sai kuma wani labari mai taken makarantun Gurduma columbia sun amince da dokar da za ta baiwa ɗalibai damar yin rijistar makaranta ba tare da sun bayyana jinsinsu ba. a wata ƙaramar sanarwa da mai magana da yawon makarantar gwamnati na gundumar columbia shane wells ya ce za a baiwa ɗalibai ikon ɓoye jinsinsu a makarantu inda yanzu haka jihohi biyu ne kaɗai a duk faɗin amurka suka amince da wannan tsari bari mu leƙa jaridar politico inda aka wallafa labari cewa majalisar dattawan amurka ta jefa ƙuri'a a ranar larab kan yin dokar kawo ƙarshen yakin da amurka ke yi a yemen wanda ƙasar saudiya ke jagoranta yan majalisu uku ne suka goyi bayan mataki yankin 37 kuma ba su amince ba. Wannan ƙuri'a da suka jefa wata hujja ce da ke nuna ɓaraka tsakanin fadar White House da 'yan majalisun dokokin Amurka game da ƙasar Saudiya. Sai jarida Associated Press ta bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar Texas cikin haɗari. Ta hana tilastawa ma'aikatan lafiya gwajin hoton 'yan yatsun hannu da hukumar FBI ke yi daga ƙarshe bari mu je jaridar washington post inda aka rubuta labari cewa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce duk bayanan sirri da ya gani babu wanda ya nuna cewa yarima muhammad bin salman na saudiya na da alaka da kisan ɗan jaridar ƙasar jamal khashoggi wanda aka kashe a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul pompeo tare da sakataren tsaron amurka jim mattis duk sun ba da bahasi ne a gaban ɗaukacin 'yan majalisun dattawan ƙasar kan wannan kisa a ranar laraba 'yan majalisar sun kalubalanci rashin zuwan daraktan hukumar tattara bayanan sirri ta cia gina haspel wacce hukumar ta bayyana binciken da ta yi cewa yarima salman na da hannu dubu-dubu a kisan kashogi sharhin jaridan amurka kuka saurara na wannan makon daular salim daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ke cewa ku huta lafiya to gaida daula sai kuma rayu da ku masu saurare kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana baba iya da shekarar hukumar Tozo cikin jihar Bauchi Najeriya. ta na biyo ya kuma kasa kona ga shugabannin ikomo da suke taro a Najeriya. Duk abin da shugabannin Afirka suke haddasawa a kasashen su. Ikomo tana kallon su ita take sa su. Ba ta iya a shugaban kasa dalili kuwa. Shugaban kasa ya zo ya samu ka'ida na mulki wa'adi hudu ne a shekara hudu ne a shekara biyar ne a shekara shida ne ka zo ce za ka gyara kundin tsarin mulki bayan haka ka zo ka samu mulkin. Kuma ikomo tana kallon ka. Kuma ɗin nan gaskiya ne ya kamata duk shugaban da ido ya samu ka'ida a kan mulkinsa shekara hudu ne ko shekara uku ya zo tuni ga daga tsarin mulki to a cikin kuma ta tuɗe shi ba ta haɗin ma wani a dakatar da shi a tuɗe shi ko da ƙarfin jiya shi ne daidai da jama'a da samu sukuni yayin yaƙe-yaƙe a afirka amma duk shugabannin ƙasashen afirka su suke jawo fitina a ƙasashen su ya kuma kuma tana kallon su na haka wani taro da suke allah ubangiji shirya su ya tabbatar musu da alheri allah ya sa su gane amma wala duk faɗar da shugabanni suke yi a afirka da jama'a su wallahi su suke hadawa saboda ya kuma tana kallon cin kashin da suke ke yi shugaba da zai zama tsarin mulki kai zai fara kudin tsarin mulki bayan shi kawo ka samu kawo kuma ya kuma tana kallo a zo a yi ta faɗa ana ta zubar da jini ya kuma tana kallo da haka in sun shugabancin gaskiya ne to su duk shugaban da ya ce zai gyara kundin tsarin mulki a cikin ya shi kawai gaba ɗaya da ma ma'aiki gaba ɗaya. Assalamu alaikum BAA America suna na Abubakar da Abubakar da Abubakar da zama hukumar tankuwa ta jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ina fatar taron da shugabannin afirka ke yi sama najeriya da faru da kuma chadi taron da ake a ne allah ya sa kun ya tafiya kudin sabu kuma muna mai fatan hali ni ne mallaka ne daga azare dabar makako ina kiran ga kwamitin da ita ko mu iya ta turo jihar bauchi akan ta zube na yin zaben bauchi don allah don annabi ta duba da idan basira ta mutane adalci domin wannan gwamna irin ba da da yi da kama karya a tarihin jihar Bauchi ba mu taɓa ganin irin wannan abin ba ko PDP da aka kaude ita wallahi ba ta irin wannan ba da da ce ba a zo da soja da 'yan sanda a zo mutane sun shiga layi tun safe suna jira a irga su zaɓi wanda suke so wa'annan mutanen suka ƙi suka ɓoye malaman zaɓen suka suka yi abin da suka ga dama muna buƙatar lalle in ana so jam'iyyar apc ta ci jihar bauchi lalle a duba yanayin wannan abin da gwamna ya yi. rayoyin ko masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wani sabon rahoton da aka fitar a jiya yana zargin uganda da karkata makamai daga turai zuwa sudan ta kudu kuma tana kaucewa takunkumin da shiga da makamai da kungiyar tarayyar turai ta azawa kasar da yaƙi daidaita rahoton mai shafuka goma a wata cibiyar nazari na makamai da ke zaune a birnin london ta fitar na cewa gwamnatin uganda na sayan makamai daga kasashen turai guda uku da suka hada da bulgaria da romania da kuma slovakia tana kaiwa wa sojojin sudan ta kudu da kuma ma mayaka da take kawance da su a sudan amurka ta yi wa iran kashedi akan mummunar ayyukan da take yi a gabas ta tsakiya da make tare tana gargadin sauran kuma kasashen yankin da su dau mataki akan haka to a kai sai ka da ta labaran muka kawo kashe shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniyar amurka na mahmud lalo muna kuma sake taya iyalai da dangin kabiru isa jikamshi duka jajen rashin mahaifinsu alhaji isa ladan jikamshi wanda ya rasu da asubahin yau bayan gajeren jinya allah jikansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba ya makere da ya karanto labarai da salama abu da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau ji alheri ki muku fata alheri ko da lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri